shakiɗa mu sha Allah ya raya wannan yaro ai biki ai bidiri mata Allah ya thank you sarkin kishi ya zo ku ba shi ruwa uba ni ya uba na ce uba ne ni ya uba ta ne ni ya uba ne wasan kanin miji akwai daɗi shi da ka ce fa ne ma sha sha sha da kin gama girki Chico. banda sai zaki Kai kowace rana I don't talk on before I know that Get up there

wannan yaron da kike ganin shi ne ya kai wurin wata biyar kenan. Yana zama a kofar gidanmu. Ke baki ga alamu ba? So na fi yake yi. ba gan da yake wani satan kallo na ba? Ai kawa sai ki jira in ya ce yana son ki ko? Wallahi ni ma sai sa nake yi. Irin wa'annan mazan ne fa wanda Allah ya sa musu kunya na bala'i wanda suna sa abu ba sa iya cewa suna so sai dai a zo a ce ana so. haka mu zo mu je ki rage mu amma ban gane ba yanzu ke zaki zaki ce namiji kina san shi ra'ayina ne haba kawa kake ba da mu wani dan Allah shi yasa ake cutan mu dan me ne? za ki ga muna son abu amma ba za mu iya zo ki je kasan waje turawa su suke cewa suna son mazan yanzu in ka nuna kana son su su wulakanta ka wannan a da kenan yanzu an daina yayin wannan hajji ya kawata ki da ki zo mu kawata ne ba ki shawara mu je ba amma na baby ki zo ki ji da ni ruwan zuma ne ya ki zo ki sha da ni kai kowace rana ya ki zo kusa da ni soyayya kullum yana kara ido barka ne lafiya kalau lafiya lau mm, dama na sha gani kana zama a kofar gidanmu kuma da dukkan alamu kamar ni kake so so shi yasa ne making decision ni da kawata na ce barin zo in same ka ba wani abu ne bajan kana so na ni ma ina son ka so shi yasa na ce bari kawai zo in same ka ba na kawai ka turo gidanmu kawai wait wait wait da Allah me zan yi da ke fi sabilillahi ko da ga ina zuwa kofar gidanku ina tsayawa eh, na ga wifi din gidanku ne ba ku sa mata password ba shi yasa nake zuwa ina dan chatting da ina chatting da budurwa na nake connecting data kike chatting da budurwa me zan yi da ke ki kalle ni ki kalle ki mana zaran ai bai kalan ya dinga na gaya me zan yi da ita sanda na to wifi ko to daga ka je da shan ma wifi a gidan kin ma sa ma network ka bar shan wifi ko ba wifi ba wato da kudin mahaifina da shine wifin da ya buɗe zaka zo kana yin chatting kai ka ma da zama a kofar in dai kofar ne ka bar zama kuma wifi kuma ka da shan shi zan je in sa password a wifi din a rufe har ka zo kofar mu kana chatting da budurwanka ina sha ma yake yi <laughs>